بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأيضا godiya ga سبحانه وتعالى وسلم على ثلاث مدمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna ƙara godiya ga Allah subhanahu Ta'ala da ke ba mu dama muke samun kanmu a wani wuri mai albarka don ci gaba da wannan karatu namu mai albarka cikin littafin mu ya salihin na yi imamun nawawi rahimahullah ta'ala muna roƙon Allah mu da cikin sarki ya datar da mu ga abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ya bata Allah muna roƙon ku ta sa mu gane shi mu kuma fi ƙarfin zukatan mu wajen tsaurace mai a yau insha Allah sha'ara. karatun mu zai tashi kan babin da malam ce babu jahilin istimali ina al-zahabi wa ina al-fitta في الأكل والشرب والطهارة وسائر Babin da ke hana mu. amfani da falo ko kofi ko cokali ko wani abu da ya shafi abin saka abinci da za a sa abincin a ciki kuma ya zama wannan abu an kera shi da zinari ko an kera shi da azurfa za ka yi amfani da shi wajen cin abinci ko wajen shan ruwa ko wajen rikarsa a matsayin buta ka je tsarki da shi ko bokiti ka yi wanka da shi ko na makamancin wannan da ma sauran wuraren ayyuka da ya halatta mutum ya yi amfani da shi kagowai nan abubuwa ne muhimmai kuma na rayuwa wanda kusan dole gudana a rayuwa lallai wa'anda kuma ba su kai wannan kima da daraja ba wanda zai wuya dai a ce mutum ya yi amfani da shi ya sa an masa zinari da wuya amma fatanyar zinari ko an da garin zinari ko cewu na zinari da shi sa ba za a kawo shi ba amma abubuwan da kake ga kamar kima ne da daraja shi aka fi ba wa muhimmanci aka ce abinci wani matsayinsa ya kai sai ga yari zinari ya yi kai wani ma hatta kun dora masa abincin da za a ajiye kwanan shi ma na zinari wayannan abubuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ce musulunci gaba ɗayansa addini ne da kullum yake kokarin dora ku akan hanyar jawali da kuma ɗaukar duniya ba wani abu ba don duk abin da ke cikinta mai karewa ne mutum da kuma mai karewa ne mai amfanin zaranci ko wuce haddi wajen yin amfani da yawa ɗan adam idan allah ba shi wadata yana so ya yi daban a cikin al'umma wajen tufafinsa wajen wurin zamansa wajen gidansa wajen abincinsa wajen komai nashi ya zai yi daban wanda wannan sabanin tarbiyyar magabata ne wanda ba da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da kima da ɗaukaka amma an dubi rayuwar gidansa da rayuwar iyalinsa da sai ka ga cewa ba ta da bambanci da sauran al'umma to me yasa mu Allah ya mana wadata mukan zama haka inda ba laifi ne Allah ya ma wadata a ga wadatar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to at-tahadduth bi ni'ma ya shafi aiki da ita ya shafi furta ta da baki ya shafi nuna cewa Allah ya maka to amma kuma duk ta ka karɓo ta karɓo ta haddin da Allah madaukakin sarki ya ajiye ka a kai kamar da za mu ji cikin wannan hadisin girman laifi da mai yin wannan aikin yake samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ala kulli hal idan abu dai aka ce masa ba a so ya ta yi ka ko da ko ba ta ga wani illa ko wani tutuwa na zahiri da za ka gani ba wanda yake amfani da kofin zinari ya sha ruwa ba wani abu da zai gani na illa ko wani na tasiri da zai ce don wannan aka hana shi wannan shi ne karfin musulunci wani lokaci hana ka abu ba tare da kwakwalwarka ta iya hango maka wani tasiri ko amfani ko rashin sa ba amma tunda an ce maka qala Allah ko qala Rasulullah zai zama baka da wani zaɓi إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا sami'na wa ata'na wannan shi karfin musulunci yana gaya masa ka yi sai ka yi ka bari sai ka bari al'ummar da suka gabata su ne suke da kwaban in an ce yi za su ce dan me amfani me zan samu bari dan me zan samu me zai mun amfani irin wayannan tambayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ce huwa allazi ahlaka man kana qabla hmm. kasratu masail yawan bincike yawan kwakwa tambaya mara amfani Allah ya kare mu saboda haka duk wadatar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka to kai kokarin tsayawa a matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abinda aka sani ga wannan zinari da azurfa harka ne na mata na harkar ado yin zobe yin sarka yin dan kunne da makamantansu yin wasu abubuwa na jerin daki da makamantansu duk nan mata an buɗe musu wannan kofa domin su a adon aka yi su awa mai yi rashau da shirya za ta haka wanda aka kera shi don ado wa filifin sami zai mubi in an zo yaƙi da faɗa ko bai da bakira a wajen so da haka abinda da suka iya kenan suka kware shi sa mace ta yi daban a nan sai ta fada hmm. in ko ta kware a nan sai ga ta samu daraja shi sa za ka gan su kullum a jikan su ba ta rasa nauyi kullum daga an san zauna ne a shafa na a shafa a gyara ko ka gani kai ba sai samu daji malam ya ba mu hadisai guda uku a cikin wannan babi mai albarka na farko yace an ummi salama radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجم في بطنه نار جهنم متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آلية الفضة والبحر هي إنما يجرجم في بطنه نار جهنم وأنا hadisi عن samu وأم سلمة ما matar النبي صلى الله عليه وسلم kunyar da اشتهرت bi amma sunan da ba me sunan da mun sha wuce wata mun sha yi magana cikin baya can can can da Allah mu manta da Allah mun rike ko manta ba amsa ya eh kuma yanzu ba su zama mun tada ba ba su lai ba abu mai sa al-gumaisa ummu ala dinmani to ai ba wannan mun karanta ta har a babu akamin jana'i da mijin da ya su a salama aka ce ta ce allahumma ajini fi musibati wa khluqni khairan minha ta ce wa man khairun min abi salama fa zawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu sunan da ba ya zuwa mu musu ba duk da wannan labarin da ta goma ba da ya san da na'am كن بنت أبي أمية هي المغيرة المخدومية أم المؤمنين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم باين من جنك أبو سلم الذي أوليت الثاني أبو ثالثا من جاء الهجرة وتارى إليه كرس في الدنيا تعالوا ويتمون هنا عجيبتي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وانا yana daga cikin abin da yana da kyau mu rika kiyayewa ta المؤمنين yanzu wani zai so jinsi umu sana ka kawai kare ta yake to kai ba ma kake karewa sai kai ta dibi dibi ba ba ka sani ba yana da kyau mu rika sanin wayannan abubuwa suna da amfani umu ba ma anha ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake sha daga cikin kwano ko kofi inda an ce abin zuwa ruwa ko jena ko da iri ko a baka ko bi ko a maka balba ko a maka kwano ko ma me na azurfa to inna ma yujarjiru fi batnihi nara jahannan. to sani kamar yana zurawa a cikin sani yanzu za ka zura ruwa yana gangarawa kwararara shi ne jarji yana zurawa ke to yana zurawa kansa naru jahannam Allah ya kiyaye kaga ko ba komai ka san wannan bala'i ko ka sawara shi ko kwakwalwar ka ka sawara shi duk ka tabbatar da tauhidi mai tsanani ko da a ce kamar da wasu za su rika faɗa ire-iren wa'annan kwaba ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka san dai bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam baya karya yana da kyau mu tsoron Allah in Allah ya wadata mu to mu rika yin abin da ya dace kada sha'awar kuɗi da sha'awar wadata ya kai mu wajen sarrafa dukiya a inda ba ta dace ba wanda ya kama cokalin dinari sai ka ga mutum nawa ne zai tanadi zai amfana da wannan cokali ko kofi mutum nawa ne zai amfana da shi ko kwano mutum nawa ne zai amfana da shi a cikin makwabtanka ko a cikin yan uwanka mutum wa fi da muslim inna alladhi ya'kul aw yashrab to kaga wannan riwayan ya hada maka ci da sha ba lalle sai shan ba kawai riwayar bukhari ta ce allazi yashrab wannan kuma inna alladhi ya'kul aw yashrab kowanne ya aika ne daga cikin su a aliyatul fidda wa zahab wannan ya tsaya a fidda wannan ya kara maka da dinari inda cewa zafin ya fi dinari ya fi shi kima da daraja to Allah ya ba mu dacewa so da ka karka yi haka kuma ka ga wani yana sha'awar yi ka yi kokarin nabba shi hadisi na biyu an huzaifata radiyallahu an huzaifata bin yaman kenan قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحريم والجيبات والشوب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحليب ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما wannan hadisi shi ma dai yana karfafa wancan bayanin da muka yi bayani zai fata bin jamal radiyallahu anhu shi ma ta sahabiya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kunya mutum ne mai fara'a wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana fara'a yake cewa da kana haka a cikin iyalinka ta dukulun janna idan fara abu ne mai daɗi abu ne mai kyau shi sa ma ya zo cikin ayyukan lada mu kara a afirka sada kaga dan uwanka ku gaisa da fara'a ya fi a ka a cikin gida to wani sai zai shiga gida ne gyara murya ya ne wata a raina shi ta an gama raina ka duk mutumin da zai yi zara a gaban mace an gama kuma wani rai ya wuce wannan sai ka gama jin daɗi ko gaba kana musulmai ba yi amfani ba so da haka sakin fuska da annishuwa da fara'a musamman a gida abu ne mai kyau don haka annabi ya yi bishara da shiga aljanna ga mai fara'a kuma ya ce fara'a aikin lada ne kuma ba haushe ma yake shimfiɗar fuska ta fi ta ba ma zan zo gidanka ka turbine ka shimfiɗa mun da duma ba zai tashi mata ba amma ba jarzuman ka karfe ni da ba da fara'a da sauransu ko me kake neman ka bada da zauna ma zan sha da kalima shi. kaga ya ji daɗi kenan wannan mu'amala ce duniya yana da kyau mu kiyayewa zai fa yake cewa lallai manzo sallallahu mu ta la hana anil harib wa jibas. ya hane mu da sanya tufafin harir harir wani nau'i ne tufa da baya cin wuta ba a so mutum ya dinka shi domin shi ma nau'i ne na alfahari nau'i ne na nuna ita haka addiba shi ma nau'i ne na hare sai dai shi yana da kauri wa huwa gharib yana da kauri kaɗan wasu kuma suka ce saurin fidahu wa rahmatuhu min al-harib ana riga ce da aka yi amma sai aka yi mata ado da shi harifin a jiki wanda wannan duka dai bai dace a ce mutum yana sa wa galibi kuma a wancan lokacin suka ce libasun ustuhira libsu huniyar kufa ya shahara saka shi yawanci a wajen kafirai kamar koyi ne da suke nan saboda haka bai dace ba saboda haka duk abin da za ka sa ya zama na waɗannan abubuwa ne zalla to bai dace ba amma idan ya zama ya yage ne aka samu wani zare na harin ko na zuwa nan da ɗinke wajen za ka yi babu ne kamar yadda kwano da aka hana ma amfani da shi na ziyari sai ya fashe sai aka samu wani ruwan ziyari ko ruwan azurfa aka toshe hun da shi shi ma wannan addini ne hana ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da irin wannan so da aka idan abu bai zama zallansa ba ko a ce an maka wani dan ado da ba dai shahara yayi ba to babu fi a ce akan a ce duka kayan ne haka ولا تشربوا في wala ta kuma fi fi في صحافيها karku sha da kofin zinari ko alifa ka ku sha abinci a kwanan zinari ko alifa haf jako wato sofa sofa kuma shi ne kamar faranti ko kuma ce kwano al'ummar da duk wani kwanjina da zai dauki abinci حديث na ƙarshe a wannan babin hadisu anas bin قال كنت مع انس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على اناء من فضه فلم ياكله فقيل له حوله فحوله على اناء من خلنج وجيء به فاكله رواه البيهقي في السنن الكبرى وانا حديث عن سامو دغا انس بن سيرين ɗaya daga cikin tabi'ai al'amfani ana ce masa abu musa wasu kuma suka ce ku ya abu abdullah ya zauna da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wayanda ya zauna da su akwai anas bin malik yake cewa na kasance tare da anas bin malik inda nafarin min al a tare da wasu jama'ar majusawa almajus ne ubadu maza da suke bautawa ubadu na kenan wanda galibin su a wancan lokaci mazauna iran ne mutanen iran za su samu sun shahara a tashan zamanin mazu da mafashi sulama da bautan wuta da aka wannan shi tasiri a kansu har yi zaman har yanzu masu zaki sabbin za ga suna maraba da wuta suna sha'awar da su Allah ya sauka ba aka ba su da ka ga makomansu suka zaɓa tun a duniya Allah ya kyauta ji a fi falunajin ala ina'in min zibba falunaj nau'in min al-hulwa kamar yadda masu fassara suke cewa nau'i ne na wani abin sha ne daɗi haka sai aka zo mai da shi ala ina'in min zibba mana cikin wani kofi ko wani kwano na azurfa ba za ka je bakunta a kama wani jus haka wani dan abun sha don karamawa falon ya akul sai bai karɓa ya ci ba bai ci ba bai sha ba ko bai ci ba ne fakila lahu sai aka gaya ma wanda ya kawo da aka ga anas bin malik bai ɗauka ba sai wayanda ke kewaye da shi ko wanda suka rako shi daga cikin musulmai sun san me yasa bai ɗauka ba ko bai amfani da shi ba sai aka gaya ma wannan da ya kawon hawilu mana je ka canja kwanan da ka kawo ko kofin da ka kawo abin nan shi kuma da Allah ya kawo ne da girmama fa hawwalahu ala ilahin min karanci yake sai je canja ya sanya shi a cikin wani ilahin min khalanj wal khalanju shi wani kasko kamar aljafna kasko da aka yi shi ko da yunzu ko kuma da itace da za a tattaka ya zama kamar kwano waje a bihi fa a kara sai aka kawo masa wannan abin da da aka kawo masa a ina ba aka kawo masa shi a wannan kwano kuma sai karba ya yi amfani da shi wannan kaga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wajen sanin su da kimar abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya umurce su da yi ko ya hana su a jakin abu ya faru ba za su ji kunya wajen nafaha wanda ya mutu wannan abun ba kaga ki nuna yana nuna duk inda ka je ba kunta an ka yi maka wani abu da ya saba wa addininka ba laifi ba ne ka nan a mutum ni wannan abun da kuka yi ya saba wa addinina ba kawai ka kama yi baka ce larura ne na shiga larura a wani lokaci wallahi wani lokaci kafirai musamman na zamanin mu kana bulɗa da wani da gangan zai maka wani abu da ya san addinin ka bai ya gwada ka ya gani kana da karfi a addinin ko kai safa safa kai wanda su kuma idan da za su je wuri ko ni kankan da su sai ga sun bayyana addini su nuna ma su fa masu addini addini na ya sa ni kaza ya ba yi ba wanda mu so da yawa wani lokaci sai sallah ma ta taso wani sai kalli gun ya ga masu sallar ba yawa to ni a zan yi sallah da yi daban sai da hakura kawai a yi ta zama a yi ta zama a gaba daga baya sai ce maka sai zai na fatawa malam na je wani taro na gaba mu da yawa na hada salloli na sai da na zo gida na yi su sun yi kuwa sun kake ya yi na gaba amma kai ma ka san baka kinta saboda haka mu rika jin tsoron Allah duk inda muke mu nuna shi'ar na addini yana da kyau da yawa abubuwa da yawa sukan samu yan uwa suna tare da waɗanda ba musulmai ba kuma su rika ɓoye addinin su ba a ko asali amma ka ga wannan ke sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya san mutuncin sakon manzo sallallahu alaihi wasallam ya san kuma inda ya kamata kiyaye shi saboda haka bai ji kunyar bayyana shi ba Allah ya sa mu dace saboda haka wayannan abubuwa duka da muka yi to mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen kaurace musu kuma wannan duka yana nuna mana mu rika ɗaukar duniya sannu sannu kare zaman to himman mu kullum ya za mu ta kanmu ya za mu ji daɗi kuma kullum mu rika auna na ƙasa da mu kowane lokaci a harkar duniyanci ana so ka rika kallon na ƙasa da kai a harkar lahira ne da kusanci da Allah ake so ka rika raina kanka duk abin da kai ka rika ga wani ya fi ka amma a harkar duniya kullum ka rika kai abu ne ka ga kamar bai ma ba sai ka ce ai wani bai kai nan ba ai wani bai kai nan ba wannan zai taimaka maka wajen gode wa ni'imar da Allah subhanahu wa ya yi maka babu tahrimi libsi rajuli thawban mudha'afaran shi babin da ke haramta wa musulmi sanya riga mudha'afa wato wacce take da wani ado ko wani launi na daban wani ado da ya wuce haji wasu malamai sun ce za'afaran laftun yusbahu bihi wani abu ne da ake nuna kaya da shi zulaunin afa zai mai da kaya zama yalo sosai kenan ashe ana nuna maka inkarin saka kayan da ya zama yalo sosai kamar yadda ake kwadaitar da ke saka fari ake gaya maka cewa tufafi ne na yan aljanna sa shi kuma ku yi wa mamatan ku fasi da shi to aka samu wasu launuka da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kan kwabo mutane wajen saka su akwai ja a ciki jawur akwai yalo da sauransu to irin wayannan launuka malamai da yawa sun magana cewa yakan zama harinsa laisa min babu tahrim sai dai idan inda kake rayuwa galaba ala nifsihim nisa aw ghalaba ala rizqil kufa bayan ga shi launi ne da manzon fafa kuma inda kake rayuwa ya shahara a kayan mata ne wani kana sawa sai a ganka kamar mace ko kuma ya shahara a kayan kafirai kana sallah sai a ga kayan kamar wannan ya zama wajibi ka nisance shi kamar yadda ya zo cikin bayani cewa allahin allifin siyabin masbuqati bil za'faran aw al mu'assir lil rijal wa hadha al حمله بعض العلماء على الحرمة وبعضهم خصه بالكراهة wasu sun ɗauke shi a haramci kamar yadda imamu nawawi ma ya tafi a ra'ayin haka da haka da ya tashi ba da babi ya ce ta halimu liskin rajuli saukan nufa wannan cikin sani haka to ya ba mu hadisai guda biyu a cikin wannan babi ya ce an anas bin malik radiyallahu anhu qala نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل متفق عليه حديث نبي عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية قال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها a wannan abubuwa in ka kalli mu jama'a na yanzu za a ga mutane suna da sakaci a kan anas bin malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yataza'fara ba bana ya hana mutum ya rina kayansa su zama yalo sosai akwai bambancin yalo fa da milik kakan ga mutum da mili kaya ka so ma kallon ka in sun yalo sosai kai kanka ka san yalo sosai bai ba da sha'awa sosai sannan abdullahi bin amur bin as shi kuma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani shi ne da kaya guda biyu launin su yadda sosai sai ce ah mahaifiyarka ce ta ce ka da wannan sai ce a ah, sai ce ce a a cewa sai in je wani sai da yake to je ka kona kaga kenan yana da kyau mu kiyaye wannan ashe in bai zama larura ba ma ido ma dai in general da wuya ka ga mutum ya sa kayan yalo sosai ya ba ka sha'awa don haka ashe duk abin da bai da sha'awa sai ka ga addini ma ba ya sha'awar to kai ma sai ka guje shi to manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ya kuma kwaɗi mai yi to musamman kuma idan bayan hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da ni kamanceceniya da waɗanda ba musulmai ba shi yasa daga cikin masu shaki suka cewa wannan wa kaunuha min ma'ata da lissuhul wala ya juzu tashabbuhu bihim wa taqlidi wannan ba zai zama am ba kuma yace yana daga cikin tufafin da kafirai suke sawa don haka bai dace a yi koyi da su ba wannan ba za a iya bashi islam am ba domin ba lallai ba ne kafirai su zama da ko'ina ma haka suke samu a zai yiwu wanda ya wannan shari a garin su ko a inda yake rayuwa haka kafin sun fi amfani shi kuma an sha karantawa addini yana nabba hannu wajen saba wa kafirai allah ya samu daji babu na'ayi an son yaumin ilalai wanda yana daga cikin aƙidar jahiliya kafin zuwa musulunci mutum zai yi zai yi bakance ya yi alkawari idan ya samu wata biyan bukata a rayuwa to zai yi shuru guni guda ba magana shuru zuwa ba magana har dare duk magana da za ku yi duk abin da za ka yi magana wani ya ɗaukar kansa wannan alkawarin bayan zuwa musulunci an samu wasu suna da ƙoƙarin yin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda musulunci ya yarda shine ka yi bakancan yin wata ibada ta musamman amma shi ai ba ibada ba matukar ba ka da yin shiru niyya ce ta ibada ba kwaje kulkairar auyarsu sai ka kai in za ka yi magana to da ba a yake sai kan lazumta wa kanka ciwo to shi ma shi mun kan ya zama ya ka ya yi ne guda ba magana ka wannan ya wuce hajjiya to hatta kuma su jamba bakancan da shari'a ta ba da dama hatta ya kuma su yi in ta ya kuma su yi bin wa ya khafuna yawan kana sharru ko to ko da irin wannan din addini ya nuna cewa ba abun faɗaitarwa ba ne ma'ana addini bai kwaɗaitar da mutum yin ba sai in yi yin ana yaba masa in ya cika shin Allah ya bani ma aure misali wani yanzu saurayi ne yana so ya aure ya yi min ya yi nan ba ya tsara sai ya zama albakari Allah in je auren nan ya samu zan yi kwana uku na azumi a zan yi sadaka da abin da nake da shi kan shi ma ka ko abin da ba ka da shi zan yi sadaka da dubu ɗari ba ma ka da ita ba a yi gazo da abin da ba ka da shi in kai wannan alƙawarin addini yana kwaɗaitar da cika shi amma bai addini ba wai yana umurtan ka bane ko yana kwaɗaitar da kai karkayi yi bal ma cewa yi shaikun yultamasu min al-bahi yace abu ne da ake iya samun sa daga maroci wato shi ba waje wa Allah a wajen Allah ya masa na shi jarabawa zan yi azumi in ba nan ba zai ce mai sana azumi ne yau ce wa da kai ce kai ba wai ya zai hannu in ka ce in sadaka ce gaskiya ba yi yawa amma wata damuwa ta taso zai ce to in dai ta biya to ku zai yi sadaka ka san ba ta biya ba kuma sana ji muka ce ya shiga kan walba da walba shi kuma baya Allah ba a yi sana kawai ka yi bauta ka yi abin da kake so to amma kai alƙawari kuma ka cika kuma ba kan ka tashi ka yi wanda za ka iya ba a yin bakancan abin da mutum ba zai iya in kai haka ma to akwai wasa ke to ana kulli hal dai wannan babu yana mana maganar halin shiru wuni guda wanda ɗabi'a ce muka ce ta jahiliya musulunci da ya zo ya wasu suna kokarin yi aka kuma hana malam ya ba mu hadisi daya biyu a cikin wannan babu na farko shi an ali radiyallahu anhu qala حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي في تفسير هذا الحديث كان من نسك الجاهلية الصمات فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بما an samu wannan hadisin daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace ya kiyaye daga cikin sakonnin da yake kiyayewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la yusma ba'da ihtila yace ba a kira mutum maraya matukar ya balaga ihtilam min al-hulm wal hulm shine mafarkin saduwa da mace mutum yayi mafarki ya sadu da mace yayi mafarki daga kasuwar mafarkin kayi aure ka ga wancin ka ga to alamar girma ya zo daga mutum ya girma ya balaga to ba magana a cewa shi maraya shi ba ka ganin mutum da girmansa da iyalinsa da kudinsa kuma ya zai ce maka mu marayu ne ka san maraya sai a hankali musamman bai so ya alheri ka san marayu ne in bai dace ba maraya kan ya balaga shi ta ba haushe kuma da yawa abin kallo wani iri ba a maraya sai rabu ma'ana ka girma da binshaɗin ka da ƙarfin ka da komai ka makale a maraya kai ba maraya ba da zaran ka girma za ka iya nema shi ke nan domin dama maraiki shi ne a tarairaye ka ba ka da gata gatan ka ya tafi to ka girma ka yi ƙarfi kuma to ba maganar maraiki a an wuce wajen to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba maraiki bayan balaga ka girma to shi ke nan za ka nema wala su yau min ilallai ko babu shuru wuni guda har zuwa dare shi mai babu khattab yake faɗa a fassara wannan yake cewa kana min nusukin jahiliya a suma bana yana daga cikin wata ibada a nusuk ibada annabi da yake hajji yake kullu anni manasikakum mana ibadatikum fi a'malil hajj ku koya daga gare ni to ibada dai da mutane suke yi a jahiliya ta wani alƙawari ko wani abu ya taso ko wani lokaci in ya zo ko wani dalili ne da ya sa suke yi da musulunci ya zo ya hana wannan ya kace da ka shiru to gara ka rika ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ko ka rika wani zance na alheri ka yi wata magana ta alheri shi sa fayyakul khairan ba kuma na hana ka shiru sai ka yi ta abin da ka ga dama ba ka faɗa abin da ka ga dama a akwai abin da yawa kuma da sun hana sakin baki da yawan yawaita maganganu babu alheri a ciki Allah ya samu dace hadisi na biyu a babu yace an qais bin abi hazim قال دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمد يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم فقالوا حجت مسمكة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري wannan hadisin shi kuma yana magana shi ma a kan dai wannan shirin da aka hana kai su nuna abin hali yake cewa sai na wata rabu yamma ya zo wajen wata mata matar kuma min ahmad kabila shi ko awwakin ko ismu makan kowanne yana iya yiwuwa yuqalu laha zainab ana gaya mata zainab fara'aha da ta takallam sai dan da shiru ba ta magana ya dai wannan fa shiru haka yake faƙala ma da hala ta takallam wannan fa me yasa ba ta magana faƙalu sai aka ce hajjat musulmi da mana ta zo aikin hajji ne shiru mana tun da ta taho daga garinsu har zuwa aikin hajji niyyar da har ta gama aikin hajji da koma ba ba za ta yi magana da kowa ba sai abin da ya kawo ta na ibada a wannan punishment ne ba ko kai ka ce majalisun nan yau da na zo har a tashi ba zan yi ko ba zan ce komai ba sai ka ai wani aiki ne duk da cewa yana da kyau da ka zo jin karatu ka zo ka yi shirin har a gama ba amma ko shi din ka yi shirin sai ka zuwa wani iri ko da kai ɗaya a wuri ka yi shiru mai tsayi sai ka so ka ga ina ma ka hango wani ka yi magana kai ko kai ɗaya sai ka ji ka yi magana to nawa za ka zo mutum yana zaune ko yana tafiya ma ko ka ji yana magana yana tafiya ma ko ka ji yana magana ka ɗauka ma da kai yake zai sha babu da kai nake ba saboda haka ko da alkawari kai a addinance ka ce za ka zauna shi ba magana mai dace ba ma'ana dai duk wani abu da zai haifar maka da kunci ko ka ce yau zan tsaya ba zama wani mutum an zo an same shi wata rana a madina rana na dukansa ga gumi ga wahala ta ne kuma mutane sun yi da fifi suka mamaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ya gaishe shi wannan ba ki a alƙawari yawa kansa cewa zai yi azumi yau kuma ba zai shiga inuwa ba kuma ba zai zauna ba ya na wanda ya yi yawa sannan da yi ba ko a gaya masa ya ma kare azumi ya kuma shiga inuwa kuma ya zauna Allah baya sha'awar wahala wani Allah bai sha'awar wai ka kunta jawo kanka idan ka masa ibada baya bukatar wani saboda haka addini abu ne mai sauki yayi walam yashad ad-din ahadun illa ghalaba ba mai matsawa kansa a fagen addini to sai addini ya yi shi ya kasa yi to ake kullum ka tsero ka yayo yadda za ka iya kar ka yayi mu abin da zai dame ka shi yasa ai yazo zo cikin hadisi ne kullu abidin sha wala kowane mai bauta da nishadi da zai zo masa a kowane dan fatra bana duk mai bautan Allah ko wani wani mai jin nishaɗin bauta to zai kai wani level zai iya zama mai nishaɗi mai himma to kuma ya kulle shi yana jin fata shi wannan himman da kake da shi yana da ɗanin lokaci kuma da zai tsara to da an tsararan to a lokacin wannan tsararawan in ce na huda in tsararawan ka ya dace ka kai wani level da ka gaza a daidai gaban da ya dace to ka shi wani kuma daga nan sai ka samu ya ebo da yawa jihen ya daina yi kwata-kwata kaga ya zama halaka shi za ake tsohon ka ebo har zuwa lokacin da za ka tsarara ka ebo yadda dama har in kai wannan lebur din za ka iya abdullahi na amr na yana daga cikin masu himma wajen karatu alqur'ani da zan sauki lokaci kankani annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta nusar da shi irin wannan himmar shi a daidai wannan laifin kaɗan rage yana ci yana ci sai Allah ya mai san dogon lokaci da ya san so magaza shi da kan dogara yake cewa ya rai ni a kan studio sai yake rasulullah sallallahu ina ma na dau wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Kashi yanzu na kai wani dabu na shekaru kuma abin yana wahal da ni kuma da yaran ba amma da yana ji a jikinsa amma yakan tuna kuma yadda suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya naci don haka to bari ya ci gaba da yin haka shi yasa aka ce ahabbul a'mali ila Allah adwamu wa in qalla me ake so a nuna maka kaza ka nemi daidai yadda zaka iya kuma ka dawwama kana yi karkare da shi ana zuwa wani lebur din da ba za ka iya to amma duk da haka wani lokaci ana irtinamul fursa in abu yana yana bukatar ka tara shi da yawa to ni zan yi amfani da daman tara shi ne taru kan lokacin da zaka da iya taru ka kasa kamar da qur'ani tun kana fresh din ka baka da dawaniya yi ma zaka yi shi amma ka bari abu suka taru maka ba zai yi ba kamar karatu ne ko da iri ma in ka je makarantar manyan mutane to sai ka samu karatun da ake ma yara a kwana uku tsiya su a sati uku ba za a yi sai ga ana ta wahala wani ya ce ba maka malam abin baya zama sai ka ce mai lokacin zaman ne ya wuce. sai wuce sai dai ka yi yayin da za ka ba zai zauna ba kai lokacin da ka zauna kake so ya zauna lokacin za a ma waya ba abinci a gida a ba lafiya a gida ko a ma waya an zo da yin abu babu a daidai da aiki kana bayani hankalinka ya tafi can ka ga shugul din sun yi yawa shi addini ma ai ya nabbaha Ya yace ka yi amfani da damar da kake free time kafin ka shagara duka ka qabla shughli lokacin da kake free amfani da shi kana shagaltuwa da zai ka rika cewa da in ka ji da bai ba ko ba haushe ce kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba ba kenan da ba da kenan Allah ya kiyaye so da haka aka الشيء masa ta zo hajji شو shuru فقال لا da ta kallon فإن هذا لا يحل ولا يسلم على الدم يا فاته هذا من عمل الجاهلية ومن أنا جبت في أي جاهلية فتكلم إذا وجدت أول ثلاث من جاهلية أنا وحلا قالوا ما رحلوا منكرا فليغيبني يبقى أني وأزيد إنك الزمت هنا ليه yi a yi kokarin mai nasiha ka gyara musamman kana da fawa na isar da sakon cikin lokaci kankani cikin kuma sauri da kuma himma Allah ya samu dace a karatun da yau ya yi wa kuma za mu yi bari shaka bai za mu bari shaka sai sati na gaba insha Allah ta'ala tahrimul kisabi insan ila ghairi abihi da ila gairi mawali a wajen babin imamun ne wani za ka samu dan baban shi bai da abu hannu yana gidan wasu yana cin arziki ba ya a ce ga baban shi to irin wannan ne babu irin babin ke na wannan Allah ya kare mu abin da muke ne kyau a yau Allah ka bamu a wannan muke da kuskure Allah ya yafe mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin cewa kamar yadda iyayen suka yi amfani da kwanan azurfa ko zinari ko azurfa kuma za su shiga cikin wannan hukuncin kenan da abin da addini ya hana sai zama ta yi shi an jahali ka sani ba wannan allah hana wa ta'ala bai kama ka da shi sai dai ka yi sakaci wajen sanin ya dace a ce ka sanin sai ka yi sakaci wajen sanin ta wajen akwai ba da bai a kusa da kai da ya dace ka tambaye su ba ka yi ba amma abin da baka da ilimi a kansa abubuwan da iyaye na da suka aikata daga baya ilimi ya bayyana to wanda ya wuce ya riga ya wuce Allah bai kama mu da shi wallahu a'lam wannan shi ne tambayar da ya zo muna roƙon Allah ya ba mu ladan abin da muke yi mai kyau Allah ka yi sare mana rayuwa wannan wuri da muke ibada a cikinsa Allah muna roƙonka ka kai lada ga wanda ya yi wannan tanadi wanda yake ba da gudunmawa wajen kiyaye shi da lura da shi allah muna roƙonka dukkan da mu da su duka haɗa mu cikin lada bil saba kuma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya shirye wani daga cikin yan uwa da allah ya jarrabe shi da kuma yi wa wurin ibadan mu illa wannan haske da muke gani ya an zo da wani salon sace blog da muke amfani da su kusan daga sashen can zuwa yau an sace blog ya kai takwas daga cikin blog masallaci an sace shida an zo mai da su har daga an sace biyu kuma to an siyo shida an sa kuma an sace biyu to kaga me dace wannan yana da kyau in me yin wannan musulmi ne nagari to muna roƙon Allah ya kara masa zama nagarin ya gina idan kuma ba nagari bane ba mai san gyaruwa bane muna roƙon Allah ya gyara shi idan ba zai gyaru ko shi dan ya masa kanta to muna roƙon Allah ya nuna mana a ajaiba kudratu a ayi amma dai abin da kai ba ka iya siyowa ka sa a ɗakin Allah ba kuma ka zo ka tashi saboda ka san yana da daraja yana da kima kai kana so ka ga haske bayan Allah ba ka so su gani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka tsoraci abin da zai haifar da dinuwar mutane a kanka duk abin da zai haifar da wani ya faɗi wata mummunar magana a kanka karka yi shi ya za ka zo inda bayan allah suke ibada wani ya shirya musu yadda za su ibada cikin nutsuwa kai kana ƙoƙarin yayewa to allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da su masu yin wannan kuma gane cewa mummunan ɗabi'a ce don ba wai ba sani ba sun sani su ƙara sani kuma su ji tsoron allah su ji tsoron haɗuwarsu da allah to da yawa mun muka ɗauki abun masallaci ɗauke shi da sauki ba wani abu bane shi za sai ka buta wani sai sai buta ashirin ya zuwa a nan kan sati ne zuwa da wuya daga goma kofi wannan na masallaci na sha ba da misali me yasa kaga ake kula shi in ka yi ruwa ka ga yana zuba ba an yi nake jika ta wani in baya zuban ba ba zai dade ba lafiyar salon ba zai dade ba amma an kula ka kai ɗakin ya ta zo shaya sai ga komai namu a an da ta kofi an da shi komai namu sai an bai wata illar da in ka ɗauka ba zai ma amfani ba mu shi ne zai dade amma in dai da kyansa da ban sha'awa to kowa ya ɗauka na Allah ne ko wani ya ɗauka ta fi shi ka wannan tarbiyya ce mummuna wallahi da muke rayuwa wanda yana da kyau baka iya fiyewa ba to kar ka ɗauke kuma ka bari wani amfana kamar da kai ma ka amfani. bayan gidajenmu in an bar shi a buɗe matsala ka zo ka kaji ka ga wannan ka ga wannan ba ka iya wankewa ba ko ka iya barin shi cikin tsafta yau hatta cikin masallaci na wallahi da za mu yi shaida cewa da Allah ta ji mai zuwa muna so mu zo mu share masallaci na da ya ka zama goma amma an yi mun iya ne mun gani mu ce ka wanda ya wannan ba ka ya kyauta amma mun mu sani ba mu da wannan lokaci ba mu da wannan himma to Allah ya kyauta Allah muna roƙon ka cire mana wannan mummunan tabi'a ba a kusa da mu suke Allah ka shirye su ka sa su daina in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka nuna mana ikon ka a kansu ɗakin ka ne hidimar ɗakin ka muke yi kuma suke cin mutuncinsa suke wulakanta shi to Allah kai ma kana da iko a kansu kana da kudura a kansu in ba za su gyaru ba ka nuna musu ikonka da kudurarka أحكمت ألا يتوقع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين